Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na mahawara studio Kalangu wato shirin da ke muku karin haske kan batutuwa da dama da kuma ke baku damar gano da amsoshi kan tambayoyin da kuke azawa. Shirye-shiryen Sidiyo Kalangu na zo muku ne kai tsaye ta hanyar wani kyakkyawan layin da ke kunshe da gidajen duka talatin da hudu da ake samu a yankuna daban-daban na wannan kasa ta ta Nijar da suke watsa shirye-shiryen Sidiyo Kalangu kai tsaye. A wannan rana ta yau za mu tattauna batutuwan da suka shafi wato mamunan laifuffuka ta yanar gizo da suka hada da satar bayanai, satar fasa'a damfara da kutse, faɗin matsalar a Nijar Nijar da kuma matakan doka shine taken da za mu tattauna a cikin wannan muhara tamu ta Sidiyo Kalangu. Ya za iya uh, fassara wato matsalar mayan laifuka ta yanar gizo da kuma dukkan nau'o'inta a Nijar menene bambanci tare da wani laifi na yanar gizo waɗanne irin matsaloli ne a wannan fanni ake fama da su a Nijar ko ake samu yaya mizalin wannan annoba take a Nijar waɗanne irin matakan tsaro ne ake aiki aiki da su a Nijar yaya mutane za su kare kansu da irin waɗannan matsaloli na masu yaudara a yanar gizo waɗanne irin munanan sakamako ne ake samu kan laifuffukan yanar gizo kan jama'a ƙasa da kuma masu faɗa aji domin amsa waɗannan tambayoyi mun gayyato ƙwararru da masu fashin baki kan aibi da alfanun harkokin kimiyyar yanar gizo a nan ɗakin magana na sido kalangu a cikin filinmu na muhawarar studio kalangu tada da naku malam ma'ada inda muke a ɗakin magana tare da malam adamu haruna midu wato kwamishinan 'yan sanda wanda ke kula da reshen da ke yaƙi da wato mai laifuka ta yanar gizo a babbar cibiyar 'yan sanda da ke nan birni mai kuma muna tare da dr garba mota ilo mai fashin baki kan harkokin tsaro da kuma mai laifuka a cikin wannan ƙasa tamu ta nijar da kuma Ilyasu Bubakar mamba na kungiyar nan ta Rotab inda tare da su zamu kokarin fashin baki kan wannan matsala da kuma bullo da amsoshin da muka aza a cikin wannan mahara da ta shafi mai laifuffukan yanar gizo a Nijar da ma duniya. Sani kuwa ne wato kamar yadda kuka ji a cikin wannan shiri namu da za mu tattauna kan shi wato bulorar ci gaban yanar gizo sun taimaka wajen rage nisan ƙauye da birni a yau dinnan a matsayin abin da za a kirawo cewa da duniya ta koma a tafin hannu yanar gizo ta soke kan iyakoki na maido abin da ke nesa kusa kuma nan take eh, abu zai bazuwa a duniya kamar labarin da za a iya buza ya zama tafkar wutar daji shi dalilin yanar gizo an samu fasahohin tattaunawar jama'a a wannan lokaci miliyoyin mutane ne a yau suke mai da hankali kan hanyoyin yanar gizo da ake samu da bayanan da ake samu domin gudanar da wasu ayyuka yin bincike da yin musanya raunin wannan hanya ta yanar gizo inda ake ganin cewa ana iya fuskantar matsaloli munanansu da mutane da suke boyewa a kan wannan hanya ta yanar gizo domin kawo matsala ga sauran masu amfani da ita a game da waɗannan batutuwa ƙasar mu ta nijar ita ma ba a barta baya ba ganin ci gaban yanar gizo a cikin wannan ƙasa ta mu ta nijar to malamai barka da zuwa. To kafin mu tsunduma cikin wannan shiri kamar da na gaya muku muna tare da Amadu Haruna Midu kwamishinan 'yan sanda kuma shugaban reshen nan da ke yaƙi da munanan laifuffuka ta yanar gizo. Malam kwamishina Hamidu ko kana jin mu? Eh ina jin ku. To a dunkule ya za ku iya fassara mana wannan matsala ta laifuffukan yanar gizo a cikin wannan ƙasa tamu da ma duniya. To eh na farko dai ina gaida ku da kunka ba mu lokaci da dama mu yi magana busa wannan eh, laifuka busa eh, na yanar gizo. Na'am. Eh, kuma ina tambaya gafara ga mutane tun da hausa na bai nuna ba. Hmm. Shine dai a lokacin yanzu muna cikin zamani wanda mutane suna aiki kwarai-kwarai da ayyuka na zamani. Mm-hmm. Kamar su telefon, mm-hmm. su ordinateur, da su kamera da surveillance da abubuwa da yawa da duka eh, mutane ne an kayan mutane suna amfani da su amma kuma mutane suna laifi da yawa da su da in ba ku misali kadan eh, yanzu busa waya telefon wani yana yi ya kire ku ya zage ku kun gani ko an yi laifi kenan ko mhm. ko kun busa ordinatar mutum yana yi ya tashi ya shiga cikin ordinatar inka bai kusa da kai eh. ya shiga cikin ordinatar inka ya yi abin da yake so ya shahe abin da yake so kun gani ko ko kuma buskot in kuna rezo sosiyo kamar na facebook mutum yana yi ya shiga ko ya dauki ya dauki hoton ku ya sa shi ko wasu bayanai na sirri kenan to ana yi tamani ku ne wani mutum yana yi ya shiga cikin kwanti in ku ya yake so ko ya dauki makon in kamar nashi ya yi tibil civil ya yi duk abin da yake so ya zagi wasu mutane ko ake a wasu su ba da wasu labaru wanda ba ma haka nan wani ya mutu a lorkar karya ne wani ya yi haka a lorkar karya ne wato wato ita idan na fahimce ka wannan wata dama ce ta yaudarar mutane da kuma musguna musu da cin mutuncinsu. nan ne ba. Mutane ana cin mutunci da kwarai kaya na zamani. Na'am. Eh, eh, shin ya kake ganin ya za ku bayyana mana nau'in wato eh, manyan laifuffukan da ake fuskanta game da harkokin yanar gizo a musamman a wannan ƙasa tamu? To, a wannan ƙasa tamu dai wanda muke samu laifuka da yawa su ne wanda suna iya kira ake an yi kufe layin su, hmm. layin telefonkinsu. Mhm. Wasu suna yi su je su yi grefage wanda ake kira grefage. Eh, wata yi kofin layin mutum. Wala, in sun yi kufen shi sai su yi amfani da shi. Su kuma e, busa rezo ne a kira mutum a ke bon ka shiga imo ko mm. kuma skype haka. Na'am. Ana rikoda shi bai sani ba. Na'am. Sai a ne za a kwatanta mai a ba ma mace ne ba suke hira da shi namiji ne. Eh tunda ya riga ya bayyana kanshi tsirara. In ba haka ba a tura ma abokan shi da 'yan uwa. Kuma akwai wani suri ku ji sai su dauki foto na minista haka ko na director general haka ko babban mutum mai babban masayi. Mm. Sai su sa busa kwantikinsu. Su ce shi ne da kanshi ma mutunan. Aha, mutane suna yi shi ne suna yin tsammani shi ne da kanshi sai kun ba shi bane kuma su kira wani mai kusa da shi su tambaye su ke a ni minista wane na ina na yi bulagoro amma akwai dan uwana wanda ya samu matsala hmm. to wanda yana da kudi kungar minista ya tambaye ku kudi eh, sai ka ce lalle shine kenan ba za ka wasa ba hmm. kenan ya kamata a samun horo kuma a samu kayan aiki kusan da can yadda kake waje ki duka dai ne ko ina akwai sokoki haka can yadda kake baka bar baka iya huta waje a zir hmm. hakan nan ne can busa internet kuma bai kamata baka huta a zir wannan gaskiya ce hmm. a wannan kasa ta mu ta Nijar shin ya za ku kimanta ita wannan matsala a cikin wannan kasa mu sai dai mu a waye mu mutane kai da su yi hankali in suna aiki da wayannan kaya na yanar gizo. Na'am. Tunda mutane da suna gani kamar kai kadai da cikin dakin ka gaban ordinatar in ka kai abun da kake so kowa bai gane ka. Ka hmm. wasu labari yadda kake so kowa bai gane ka. Ka hodi abun da kake so ka yi tamani ba a ba a ganin ka. Na'am. Kun gani ko wayansu suna ma kansu a hoto ba su da komi a zir. Haka ne. Sai su aika ma wani mu ɗauki misali na sarmayi da yalinyan shi na'am wannan akwai su da dama suna gani yalinya ta ɗauki kanta hoto mm, da ba ta da komi zir sai ta aika ko ta ma ta aika ko suna wasu abubuwa su aika to wannan ana yi a yi shi kwantar ita na'am Wato a yi tsaye domin a kuntata mata ko a yaudare ta. Na'am. Kwamishina a bangaren ku yaya wannan aiki yake kasancewa saboda na san a wannan kasa tamu akwai wata cibiya ta musamman musamman da ke kokowa da wannan matsala ta maye laifuffuka ta yanar gizo. Ya kuke gudanar da ayyukan naku? To, eh, a nan Niger nan ga police judiciary yake wannan aiki. Aka ba wannan nauyi kenan. Ke wannan nauyi kuma a cikin police judiciary akwai ma'aikata wanda wanda ake kema division de lutte contre la cybercriminalité na'am akwai wani reshe na, na musamman shi ma da ke yaki kan wannan matsala ke yaki kan wannan kowane lokaci mutane suna kawo kukansu da an yi mai haka ko kuma an yi escrow su tunda kun san duka laifi da ake wanda kun sani na'am fate-fate ana kashe mutum mai ana zagin mutum ana yi komi busan shi ana yaudara mutane haka nan ne busa na intanet busa telefon komi ana yi eto malam haruna kwamishinan yan sanda ka tsaka layi kafin sake koma gare ka bari dawo nan ɗakin magana in ji wa cikakken bayani kuma daga bangaren ilyasu na kungiyar rutabo shin ka je bayanin da kwamishina mido ya bayyana shin me za ka kara kan abin da ya ce ina muku godiya da ka tura mu goron gayyata mu zo mu toho albarkacin bakin bisa ga eh, abu mai muhimmanci da yake yau wannan ya hake zancen yanar gizo da abubuwan da suke wakana na asha akwai ayyuka na alheri da ake da shi kuma akwai ayyuka na asha abin da eh, ayyukan asha da ake yi bisan shi hmm, wato wuka da ce mai harshe biyu mai harshe biyu kenan in kana yi sai kai hankali da kanka saboda kai kana nan kana yankan wani nama ko wani rogo kuma ta yanke ka lalle da lalle kamar yadda ya kwatanta akwai matsaloli da yawa ta wannan fanni idan ka ɗuka yau wannan abubuwan sun sa tarbiyyar mu ta lalace kai kana nan zanne kana tsammanin kana kula da ɗiyan ka ba su tarbiyya daidai yadda ya kamata da kun rabu tunda duk irin abin da kake yi ba kwana ɗaki guda da kai da ɗanka da kun rabu da shi dare duk da zai ya nemi wannan abubuwan nan ne yake na ake cusa mishi wani ra'ayi na wanda ba irin naku ba da ba irin tabi'a da ka koya ba irin al'ada da ka koya ba mm-hmm. irin komi da komi sai ga an waye gari ɗanka ya je ya yi wani irin mummuna aiki ka tambayi kanka duniya wai menene ya kawo wannan abubuwan in ka ɗauka ta wajen fannin tawaye ko kuma masu yakin sarika kanoke a nan ne suke samun matasa da suke cusa ma ra'ayi wanda ba ra'ayi ba ne nasu na kansu kuma ba ra'ayi ne ba wanda su a kansu yan an bar su ba abu ne wanda yake abin su ba amma ta wannan fanni sai ga an doka sai ga yanzu an ce gari kaza an je an yi bugu alhali wannan mutanen ba su bane ke tiya ta yanar gizo ne suke dokan mutane sai ai maka komi da komi a ce maka in ka gama kaza ka gama kaza ka gama kaza yana iya ban yana iya bada wani wata nakiya idan ka hmm. aza ta wuri kaza sai a ce ma ka tahiyar ka akwai abin da ake danna ka gaggama komi da komi kawai sai ta tashi a kashe mutane da yawa ba san hawa ba san sabka na kuma kamar yadda ya kwatanta sai ga yanzu kai ne kana rayuwa ba kai ba ne ba kowa sai ga wani ya zo ya ɗauki hotunanka ko kuma ya ɗauki kwanti ɗinka an ɗauki kan an sake kanka an sa an sa kan wani ana gwada kana lalata mutum ne kai mai yakkaran daraja dan sabida tozarta ka ƙasƙanta ka a duniya kawai sai a samu wani magana a ɗauki wata magana da ba taka ce. ana iya zuwa a sa hoton sai a sawo wata magana ana magana wasu suna wani batsa da wani abubuwa wanda bai dace ba a ce kai a matsayinka na babban mutum ko a matsayin ka na mutum mai daraja ka yi shi amma sai ga ta wannan fannin an yi shi ana sata ta dukiya sai ga yanzu to da yawa an sha min haka yanzu kai abokina ne ka sani sai ayo ma wasiƙa a ce maka ai ina wuri kaza an yi min sata ka da komi da komi sun bace ka taimaka min da kuɗi kaza ko da mutane har da yanzu mutane ba su gane ba amma kayan an cuci mutum ko kuma a ce maka a ka zo wuri kaza akwai abu kaza za a bada amma kayan ka same sai ka samu kaza mutane da yawa an sha ɗoka kuɗin su ta wannan fannin sai ga kawai an waye gari mutum ka gan shi da mutuncin shi da komi amma sai ka gani cikin wani hali wanda ba shi ba tarbiyya ta ɗiyan mu sai ka ga yanzu an gudu wasu yan mata yan yara wasu ko abin ga konan na ba su hido ba amma suna wani harakoki wanda ba irin su bane duk wannan abubuwan shine ka wannan irin shirmen da kake gani a na yau da kullum da ake yi abu wannan karami ne ake ha a bankuna kaga ana zuwa banki ai mun sata da wannan abin eh, eh, kamar yadda gambo ya ce karamar sata ya ce barawo bai iya yanzu mm. manya manyan kuɗi kake gani ta wannan yanar gizo an ɗoke an ta da su masu ilimi sun kirkira sun rubuce kuma an ɗoke abubuwa da yawa ne suke wakana ta wannan fannin mm. da ba abubuwa bane wanda suke da unhani kamata a taka tsantsan duk duniya yanzu in ka doka sai ka ga a da menene an kasance harakan mulki menene tsare gida da tsare labarun to yanzu yau duk labarin duniya babban kasar da ake tsammani da ita ce ta kowa tsaro Amurka ne amma ai kun ga kwanake shekarun ba abin da wakana mm, da aka samu a ita ma ta yi kusa. abin da ta yi a boye ta boye take tsammanin duniya duka ba ta sani yanzu gashi an hiddo har ma ya kai yanzu in kuna magana da wani kai tsakanin kamar abin da ake cashe kadu in kuna magana dole sai kai mu juna ƙarya tunda baka san ko yana nan yana ɗaukaka ko kuma bai ɗaukaka mhm. dan saboda gobe abin yana iya dawowa kuma abin ya zama matsala kenan wannan abubuwan yau sun cakula rayuwa ta dan adam da yanzu misalin kirawan gama na banza tsakanin na da kai ina iya kiran ka hira ce wanda kai kaɗai nake iya gama mai tana yiwa kai lokacin nake kiran ka dan danna waya ka ka ɗauke ta sai a watsa ta a duniya gwamnati dama akwai dokoki da suke yaƙi da wannan abubuwan sai an bi sau da kuma ya kamata iza mutanen 'yan sandan su samu horo ƙwararri ta wannan fanni an san abu ne wanda ba a iya maganin shi duka duka amma ana iya takaita a rage shi bari in dawo kan dr garba mota illo eh, gashi kaji bayanan da kwamishina yayi sannan kuma kaji bayanan da malam iliyasu yayi shin me za ka dan kafin ma wata tambaya a ra'ayina zan ba ku dan tarihi a takaice a musulunci tunda annabi muhammad alaihi salam da duka ya shaida ma sabon shi ya ce akwai lokaci da zai zakuwa akwai fitina fitina za ta zakkuwa cikin ƙasa fitina Allah da ikon shi ta shigo an ba da Allah mu cikin fitinan nan akwai television hmm. wanda da muke kallo na biyu kuma akwai telefon portable wanga muka hmm. amfani shi muna waya sannan na uku akwai internet sai ku diba gani yau amfanin da mutane ke da internet shi ne zan umma alba isa duk wani abin batsa da wani aika aika da ake aikata cikin ƙasa cikin duniya kamar yadda wani mailamaci ne Jean Paul Lachantre wani mutumin Canada da wani eh, nazari yace shi internet duk gaba ɗaya ba shi da matsala ba irin ayyukan amfani da muke da shi shine a matsala wato mutane suke da mutane su a matsala da kansu su ba internet ba saboda shi bature da shi dan shi amfani na cigaba ne na waya mutane kai na mu'amala inda aka ce ma forum de discussion shine dan shine an ka internet amma yau sai an kai gari ya waye shi an ake zancen cybercriminality ma'ana yau in ka doka irin hasarar da wannan abun matsala ya kawo misali an yi nazari an samu kaman kimanin miliyar arba'in na dola wanda zan hasara ne wanda wannan aika aka ke kawa kuma ka san ba harka kuɗi ba kadai ana samu harka siyo sai mutum shi ma waya ko shi ma wasiƙa ya ce ma bai da lahiya yana da kansa taimaka mishi ko kuma akwai harka gado yana da kuɗi gasa. Mm. zai mutuwa zai bar masu ko kuma akwai caca me aka caca kamar loteri mm-hmm. ana amfani da ita ita ma bisa wannan aika-aikan bayan hakan nan akwai aikin batsa kamar yadda Ilyasu ya yanzu mm. yan wannan yan mata yan wani wanda ake gwadi sun kai abun asha a cikin bidiyo aka watsa ko ina WhatsApp wannan abun kowa ya Allah da shi na uku in kai la'akari yau sai in ɗauko bisa aikin ta'addanci yau in ka ɗauka eh, zan baka ɗan takaitaccen labari Ayman Az-Zawahiri mataimakin Usama bin Laden shi ke hodi ke ce mutanen shi makarban shi suka ce mujahidin mm. masu suna hari yace in ba ku te kun kai hari ba ko ta hanya ta yin shahadi wace hanya ce ce ta internet yace su a wajen su alƙaida kashi 100 cikin kashi 50 cikin 100 50% shahadi ne busa internet idan ka tsaya busa internet ka aikin da ka san suna da agence ta communication mm, suna da ƙwararru wanda suna da ƙwararri kwani sosai busa yana gizo suna montage su an kace musu idan ba ku te kun kai hari kun kai yaki ba cikin 100 kashi 50 internet ce ma sharafin shahadi na yau duk farkon da ake cikin duniya ba radio ba tele ne ba busa internet ne inda ake ana jawo yan mata kanana daga France daga Turki daga akai su Raqqa akai su Mosul can Iraq su yi jihadi da suke hudu daya na gizo ce ana hawan facebook a whatsapp sun kyakkyar wata application da ake cewa telegram wato wannan mahaja wannan wata mahaja ta wata wata sabon salo na sun kai kaido wanda yanzu suna amfani da shi wanda yanzu zan yanzu telegram idan niyar shi idan an ka kama ni feji ko da yake shi kuma sai na sauraron mu wata dabara ce da ba a hudu idan kana son ka ba da wata labari telegram nan da ka rubuta message sai ka rubuta cikin second biyar wanda message ya shahi da ka aika mu ta ya gani ko da an yi gudu an zon karbi a portal din ba a gana. ba a ganin wannan to kenan yau su maganar suke sadarwa suke tsakanin su da mutanensu a cikin duniya suna amfani da telegram shi dai sai ganin ya san dai um, mm. to kafin kenan in koma gari ka malam garba eh, da fatan kwamishina kana jin mu ina jin ku eh to kaji wagana da malam garba yayi yaya kuke ganin eh, tsarin da su masu da maye laifuffuka suke da kwarewa sosai maimakon masu kokowa da irin waɗannan matsaloli su samu kwarewa fiye da su eh, na ji yadda malam Dr. garba da na farko shi kuma malam Malam Ilyasu. Malam Iliyasu wala eh, gaskiya ne duk abin da sun ka hudu gaskiya ne. Yanzu yana kawo zancen Telegram. ma Telegram dan mi sun ka zabi ma Telegram dan ba ta bartara. Sun hmm. sun aika wakika. Wala wato ba su ba su son su bar shaida. Ba su son su bar shaida wala. Tunda sun san in an zo wajen mu ana bi ana bi. A yi kididdiga a bi sau. Wala a samu inda ina ne mutum ya yi wannan abu tunda yanzu su ma ba sani ba da duk da mutane mutane ne wanda kaman abun ga nai ne kwarai kun gane ko mm. yau babu yaki da ake yi a duniya da ba a yi aiki da kayan na zamani ba internet yanar gizo na'am kun gane ko su su ordinateur da telephone portable su wannan incontournable ne na'am dole sai da su wala kuna yanda ake ke duk naji yanda doktor ya hode su ma dayar eh, wanda ake terrorism mm. kun gane kaman mutum yayi wasu kalamu wanda yana sa wanda suke so kamun mutane don su zo wajen su suje su yi terrorism haka su hadi wasu abubuwa bu terrorism an yi wanga na terrorism mutane suna yayi haka haka sai mutane su su bi su kun gane ko mhm. da duk yakin da za a yi a mhm. distance inda bai kai baka ke kana cikin wuri kana aikata wasu hari ko wani abu a'a mutum daga gidansa ma koko daga wani wuri yana iya sarrafa komi ko ina ana yi a yi komi amma da Allah ya yi duk abun da busa internet telefon ko kun busa ordinateur mhm. Allah ya sa kullum abubuwa ne da suna bartara wato suna bar shaida suna bar shaida akwai wasu abubuwa da wanda ana utilize da a samu shaidodi a bi hanya wanda sun ka bi sai a samu inda an ka yi shi su ma kayan aiki ne mhm. da ya kamata a ke muna da su to akwai wanda muna da su ma wanda koma an yi mesaji ba dai ya zo ba mm. ko ma an an shahe shi ana yi a samu shaida mm-hmm, mm-hmm. ana yi a samu shi ko ma na telefon ne ko na ordinatar ne wannan akwai kayan aikin to komisar eh, midu shin eh, wannan ma'aikata ku suna tana samun haɗin gwiwa tare da sauran wasu mayan ma'aikatu da ke kokowa kan irin waɗannan matsaloli da na ƙasashen waje to a nan cikin kasan mu dai eh, mu muna aiki directement da laboratoire de police technique et scientifique mm. ɗaki ne na bincike wanda ya shahidai jami'an tsaro kan yadda suke gano wasu abubuwa da ya makamanta haka. Aha, na teknik, hmm. abubuwa teknik su ne muna tambaya, kamar wani ya yi layi busa ordinator king, mun samu ordinator king, muna yi mu wajen su su ne za su bincika ordinator king, su hudu duk abin da hmm. mutum ya yi. Ko in telefon portable ne wajen su ne, ko wata adres IP ne na internet wanda sun kai utilize na wifikin ko wasu abubuwa wajen su ne ana samu duka harkoki wanda ya na, na teknik dai wanda ana ce harka wanga sai technician can ne akwai technician saboda shi ake ke mai laboratoire de police technique et scientifique bayan bayan shi eh, akwai ma'aikata kamar mhm. kaman eh, ARTP mhm. muna yi mu aiki da ARTP yanzu in harka ya shafi telefon portable muna yi mu yi requisition wajen su Orange mu mhm. Niger Telecom kamfanonin sadarwa dai gaba gaba ɗayan wala kamfanin sadarwa haka nan ne kuma da banki na'am su ma da kuwa suna samu wasu matsala wanda mutane suna yi su sake su ko wayansu abubuwa haka sosai wala su ma muna repetition wajen su ko kuma da mu samu ma wayansu abubuwa a kacan waje da interpol muke aiki mun san nan a police judiciaire kin ma interpol ya interpol yake na na Niger mhm, representation mhm. na Niger na'am eh nan yake muna so mu nemo mutane wanda suna a kasashen waje da suna aiki aikata eh, lalata to su muke muke tuntuba su ne suna neman su tunda kowa cikin kashanci yake aiki to interpol ne yana sa kowa eh, kasashe suna yi a cooperation majuna. juna to komisar hamidu ko tsaka layi ina muna sake dawowa gare ku malam ilyasu ya kake ganin ci gaban internet a cikin wannan kasa tamu yau fasahohin da aka kai gare su ba mamaki gobe a waye gari kaga kawai wannan don an maida su gihe. shi dan adam kullun cikin bukata yake idan ai kaga ada da ba ai tsammani za shi kai inda za a kirkiro wasu abubuwa da duk duniya ga kowa ne sai ya aiki ci abun yi shine kasan mu ta ta taka tsantsan ta kula ba ma'aikata ta wannan fannin horo dan saboda diyan da abu zai a sabo ka da yake a sabo yanzu su ma sun samu wannan salo dan saboda kada a bar mu baya cikin tahiya amma idan ya zan mun yi tsaye muna jiran sai abin ya faru yanzu a nemo ya ne za a yi a ciwo kan shi farkon fara da aka yi su kai ka ga mahiyawa duka abubuwan nan kayan aikin soja ne hmm. da soja kawai suke aikin su ko soja sai na kasashe wanda suka ci gaba kamar Amurka da sauransu amma da aka gane da akwai wata manufa da ake so a cimma ana son a gurba mu al'adun a maida mu irin abin da kake da kai baka da izinin adada doka a gidan ko kuma eh, ka tarbiyyantar da yaranka sai aka maida abu kamar wani sabon mallaka ce an ka hiddo hmm. ta wannan fanni tunda yanzu an ce to abin da ake ce ma eh, kare hakkin dan adam baka da izinin ka ɗauki bindiga ka je ka ce ka taro wani ko ka kwace ma wani duke shi amma sai kai wasu abubuwa wanda duk duke nan da wani ya bida dole ta wajen ka ya kashe ta tunda akwai wasu kayan bukatu da ka hiddo zaka abu yanzu ka ɗauka nan cikin garin yamai zaka taya ka iska yarinya ko samari wanda da ke ke iya samu abin da zai kari ko kuma ya ci tusu uku amma in an ka gaya maka darajar kuɗin wayar da yake ɗauke da ita sai kai mamaki duk abin da zai yi in sata zai in mai ta zai wace dubara zai sai dai ya samu wannan abin ita ma yarinya haka nan idan kuma aka abin duk irin abin da za a yansu yana iya ini bai cito ba amma kuɗin na cinto su ne zai sa sai mai gadon saboda ya shiga cikin internet ya ga inda duniya ta abu su kuma waɗanda suke kirkiro shi ta wannan fannin ne suke cucusa duk wani ra'ayi duk wata bukata tasu aka ce bawan yarda ya fi bawan ƙarhi an riga an kwatanta mu wannan abin shine ya komi amfani a eh, shine rayuwa a yau don kenan in ba ciki ba kake kawai kai an maida ka gihe ka koma baya ga harkar rayuwa to shine suke amfani da shi don saboda su gurɓata zamantakewa mu na yau da kullum kullum bata mu yanda aka kadi ba yanda ake zage-zage mutum na amurka kawai sai shi zage-zage a yada duk nijar ko jiya kana wace kasa kana shin sai ka aiko abubuwa inda kake so ai kai dai abubuwa ga suna irin wanda suke na eh, gurbata yanayin rayuwa na yau da kullum garba mota ilo an ce duniya ta koma a tafin hannu shin gaskiyar magana haka ne ya eh, sharban duniya kaga mutum yana a ce ana zaman ana kallon tele a dauki tele ana aje wani wuri aje ana kallo saboda mm. kana kallon tele bisa ga kai ka tai smartphone mm. kana son radio kenan sai a ce an ci gaba ba sai a ce gaskiya wata rahama ce ubangiji ya kawo idan mun kai amfani matuƙa ta gari idan mun kai amfani na gari mm. kamar yadda filozofi ne yan ya ce ya ce in ka ɗauki internet yanar gizo mm. sun sa mutane sun yi matso mm. kusan juna amma hallo waje sai ka wato kamar da an ƙara zumunci tsakanin dan adam da to yace an ƙara zumunci kuma arba zumunci na'am ma'ana an ƙara zumunci kai wanda a China da nan Niger sun zan uwa ko mhm. amma in kaje a cikin gida kana zaune kana iske da mata mai bar nono mm. da dan mai karatu da mijin ko ne na cikin daki sai ai mutu 30 bai mu kowa magana mm. kenan arabu kanu ba su tare kowane na hankali wani waje kenan an haɗa juna kuma araba juna wanda a kusa araba su wanda an nesa an gama su na biyu mun ci gaba Nijar amma in ka ɗauka cikin ƙasashen na Afirka ta yamma cikin nazarin da an kai na bincike da an kai Niger muna cikin cikin kasashe goma sha shida na Afirka da mhm. ina ganin mu ne an na goma sha biyar. Kenan mu ne dai kusan mu ne kusan kutal kusan karshe mm. bisa haraka to de penetration mm. kaman eh, yawan yan Niger masu amfani da yanar gizo. Eh, to wannan baka gani ya danganta da al'ummar kasar eh, tamu. To akwai ilimi amma ban ci ilimi kadai tunda in ka dauki WhatsApp WhatsApp ba sai yanzu zance ilimi ba. Mhm. Yau WhatsApp in ka dauka ka dauki tsakanin Burkina wannan Burkina ke ga mini su sun ga Niger mun yi amfani da WhatsApp mm. su sun yi aiki da Facebook. me ka haka nan yanayin ilimin na whatsapp ba sai ka rubuta ba mm. magana za kai harshen da ka ji mutum ya sha facebook sai an rubuta kenan ko ne Allah zai da nashi amanu mm. amma yau shekara ɗaya ko biyu yau Nijar ina ganin to da penetration 1% na mm. cikin ɗari guda na gare mu amma yau Allah da ikon shi kaga an yi sa an waye mun kai 2.2% kenan cikin ɗari mun kai an ci gaba an ci gaba kuma muna mutum dubu talatin yau mun kai ɗari hudu har da eh, Wannan bai kasance ci gaba mai gina rija. Kamar yadda yake mazancin ɗazu wani nazari da yan shan ya Yacce in ba mu amfani da ƙwarai ba duk za mu zama saka gari. An fadi bindin generation didiyo. Kenan amfani da kamata mu yi mu san wacce hanya ya kamata mu bi mu yi wannan amfani. Matsalar yau wancan masu ta'addanci sun yi mu amfani da wannan abu. Idan yau ƙasar ga an samu wani hadi kamar da an kai nan kutukale da ta Mutane ba su gane ba bisa harkar tsaro ba a ba da bayani mutane sun rubuta so za mu san kai simili so za mu san kai walam. Abu ne ba a faɗi. Ba a faɗi yawa su kuma idan yau ka ga dan ta'adda ya ya magana in ya bugu ko bai bugu ba cikin magana nan zaka la'akari cikin magana nan akwai wani gayyata da yake mutane shi kuma su suka hari wani waje mm. mutane ba gane ba kenan mutane su yi hankali ba mamaki yau ka sai portable ka iske cikin portable din akwai fisu da an samu mai nazarin mai neman asirin mutane mai su wannan mutane ai ba kwana suke ba su ma sun samu wata hanya ta yunkwana misali na Nijar lokacin da an kai aikin na Charlie ai kun san an hana internet ko mm. to yar kana ne ke gwada maka wata hanya da kamata ka bi ka sami internet akwai application VPN mm. kenan fusa a kullum tana karuwa inda Abubakar Cina ba mamaki nan zuwa gaba tun da yanzu kaga an kai da kamera kana da kamera ta ta buton kana da portable na agogo an kai yanzu fasahohi iri iri an kai dauka suke komi doka akai kenan yanzu zaman da muke yau mu dai je kana yi kana mu dai yanzu sai mu ce gaba mamaki kaga tele ingo da aka smartphone me smartphone wannan tele da wannan radio sunan shi a ingilishi tele intelligent hmm. yau in ka ji akwai tele za programming in ka taba ta kunna ma tele sahel mhm. in kai kuwa ta kunna ma wata tele kenan ba mamaki su telan nan ma mutane an ce su yi hattara kansu su yi hattara ga kana cikin gida kana kuwa kana wasa yanka. duk abin da kake an tace asiri na kan wacce mata kasa hmm. amma an samu ci gaba mai amma ka dibi kasashe kamar Najeriya yau yau da shekara biyu Najeriya wajen cikin wajen miliyan talatin suna amfani da internet hmm. mu ba mu kai miliyan ɗaya amma kada kadan muna nan muna zuwa sai dai a hattara saboda ya kamata hukumomi su ɗauki mataki na gari. To ganin hukumomin eh, su ɗauki mataki shin ganin ka waɗannan matsaloli na satar bayanai kutse da kuma mai laifuka ta yanar gizo kana ganin ana iya dakile su. A hannawa ka san zamani muke cike yanzu kuma zamanin kimiyya ne. zamanin fasaha yanzu ba a ci da su mu dai mu nan ƙasar mu Nijar ba mu da wannan iko ko wannan jagoranci ko wannan hikima na tsaye da wani abin tun da mu yanzu yan koyo ne ko ba gaskiya ba a cikin wani aikin amma zan a takaice in ka bar dama zan faɗa ma akwai su hanyoyi da ya kamata a bi shi komisar ya sani akwai doka tana aikinta akwai dispositif da ya kamata a amfani da shi zan dan shiga cikin wani shi mm. kaɗan mai kuma ta harka harka ilimi akwai kuma ta hanyar da ya kamata a bi su bubakar ya zancin yan yara kana suna amfani da internet in ka ɗauki ƙasashe kamar canada akwai abin da ce ma education on media tun ana ƙanana tun école primaire tun primary ake koya ma yara wacce hanya kamata a bi tele radio in ka ji labari ka samu ilimin da gane wanga ba na kware na wannan kware na mm. saboda ake yi da disinformation mm. akwai education media kasashen mu na Africa ba tsahara ba mai Canada sun ci gaba saboda da yaro ya taso ya san labari na gaskiya san da ba na gaskiya ba mm. kuma wannan lakul ake koya shi eh, to misere eh, midu kana jin mu ko eh, ina jin ku to shin mi doka ta ce kan irin waɗannan mutane masu aikata mai laifuka ta internet to eh doka akwai su muna da doka na abun ga wanda ana ke mai convention de l'Europe ko convention de mhm. Budapest. Wato yarjejeniya ce dai ta kasa da kasa kan hukunta eh. ko dokanci. To ta kasa da kasa ne da Conseil de l'Europe mhm. ya yi. Yanzu ita wannan convention kin aka bude ma kowane kasa da yake so yana ya shiga cikin wannan convention. Na'am. Eh shi na Conseil de l'Europe ne amma article 37 in shi ne yayi ouverture. ke kowane kasa da yake so yana yi ya shiga cikin wannan doka. Amma in ya in sun bi sharuɗa kuma ko? Eh, yanzu in mutum ya shiga cikin wannan doka dayar, tunda yanzu muna amfani da Facebook, muna amfani da rezo sosiyo da yawa a nan Niger. Mhm. akwai su Twitter, akwai su Yuno, akwai abubuwa da yawa wanda mutane suna amfani da su. Mhm. Yanzu mun tashi ana so a samu collaboration da su ko recognition da su. Wato hulɗa ko wata yarjejeniya da su. Aha, ba mu da hanya wanda muke yi mu bi mu samu nan. Mhm. Yanda muke yanzu muna yi mu tambaya su eh, Airtel, su Sonitel, eh, su Orange duka ko. su in ba mu da kowane takarda da mu da su ba mu yi mu komi. In babu wata yarjejeniya ta musamman tsakaninku. Aha, amma Convention da Europe nan akwai dokoki cikinta wanda ya yi rajir wayannan firma international mhm. su su Facebook da sauransu. Wato dai yana sa ido kansu. Aha, to bayan shi cikin Afirka, muna mhm. da Union African tana da Convention inta na cyber na lutte contre wannan criminal kin mhm. eh, kuma wajen yawo muna da directive mm. na yawo wanda shi kuma duka cikin abun da ne yake eh, na yawo an ka yi abun ga shi na yawo na inu african 2014 ne na'am to niger ita bata kebe wasu dokoki ba kan wannan matsala mu a niger eh, muna da code penal imu Mhm. cikin code penal an yi modification da na 2007 wato an yi gyaran fuska an yi gyaran fuska wala na 2007 cikin ta ne an ka samu an ka sa wasu eh, alineya wasu mm. ayoyi mm -hmm. bisa ga article 399 mm -hmm. aya biyu zuwa tara na'am suna kawo zance duk wanda ya taba system informatique. Mhm. kamar kun shiga shi ba a baku izini ba ba a baku izini ba laifi ne wannan aha kenan da sata kun ka shiga na'am kuna iya ku sata wasu abubuwa ciki mm, wasu a yi satar wasu bayanai su ma Bala, kuna yi ku shahe duk abun da yana kama da wayannan dai naam duka eh, dokan code penal ya haramta su na'am kenan duk wanda ya yi shi ana yi a kama shi a yi fursuvirkin shi ya je yanki ci kaso ko kuma a yi amandan shi. Na'am. Hakanan ne kuma eh, muna da eh, men 2017 cikin shekara wanda ya huce. Mm. Le 3 men 2017 akwai doka wanda Eh, Niger ya yi adopte busa protection da données a caractère personnel. Mm, wato Niger ta amince ta sa hannu kan wato kare sirran mutane ka yi kuce cikin harkokinsu na yau da kullum. Ha, kare sirrin mutane bala. Shi kuma wannan eh, dokan ya yi akwai wata ma'aikata wanda dokan da shi ne yana kare eh, wata ma'aikata da ake ce mai haped mm. authority mm. de protection des données à caractère personnel. Na'am. ihot authority taking nan shine yake duk wanda an dauki imajikin shi an yi fibliyan shi da ba izinin shi ba hmm. ko kuma wanda inda ya aje kayan shi kamar duka abubuwa wanda sirri shi ne mm-hmm. wani mutane sun ka hudda shi Na'am. To duka wannan su ne suna karin su. To an san da a ko yaushe wato kamar in ka ɗauki misalin uh, Facebook ko ka ɗauki misalin WhatsApp ko ka ɗauki misalin WeChat, wato duk a lokacin da za ka amincewa da lodin wannan software ga salularka sai sun ma tambayi kan cewa duk abin da suke so su ɗauka cikin uh, uh, rumbun fotunan ka ko wasu sirrin ka duk sai sun sani kai kuma ka sai ka amince lokacin nan za so za ka amfani da wannan wato software wato waya ko kuma wannan mahaja shin ba gani shi kakan shi ba mutane su ma suna ba da goyon baya a sace su to ba mutane ne ma suke ba da goyon baya a sace su tunda yanzu in mun dauki kamar facebook haka kayan ku shiga akwai tambayoyi da yawa da ake tambaye ku in kun amince ko ba ku amince ba mutane suna amince ba su ma san menene ake tambayar su ba sai su amince su da su shiga cikin facebook na'am yanzu in mutum ya shiga facebook duk abin da ya yi na facebook ne ba nashi ne ba na'am ku tabbaya kanku eh su mutanen nan da nike shiga nawa na biyar su ko dala ko mhm. da banza na shiga to su yaya ne suke yi su samu kudin su kuma an yi deja da sun kai kreye facebook a 2004 mm, wato an kan facebook a shekara ta 2004 wala dan university na america wani su university en eh, makaranta university sai su yi surinta exchange tsakanin su na'am a 2006 an ka bude facebook kuma kowa an ka wasa shi mm. a 2012 sun ka hau burs kamar sun yi sun yi kudi sai sun ka hau burs a 2012 na'am wato dai suna samun makudan kudade ta hanyar waɗannan hanyoyi nasu na facebook da dai sauransu wannan kuma tare da taimakon duka masu amfani da facebook eh mana busan mutane wanda suka yi adere busan su ne suna yi kudin su tunda yanzu kun shiga kun sa image ku yana birge su suna yi su dauke su su ba wata mai zon na publicity mana su sai da shi ko duk zanke kuna yi ku yi publication bus facebook publication kinku yana yi ya birge su su ma mm-hmm. suna yi su dauke su sai su yi abun ga su yi eh, su samu kudi da su To. Duk abun da kuka yi busa wannan abun ga Facebook haka ko wasu rezo haka ba ku ne ba. Mm. suna hudu abubuwa da yawa sirri da yawa wanda nasu ne da bai kamata ba su hudu kwarai. Ito mm. eh. eh, komisar eh, Midu kafin in kai gare ka don mu tambaye ka taya mutane za su kare kansu da wannan matsala. Bari dawo a nan ɗakin magana inda za ni dawowa gare ka Malam Ilyasu. Mi za ka wani kira gare ka sannan kuma eh, me kake ganin za a yi domin kare kai da matsalolin da ake fuskanta na sace-sacen sirri ko kutse da kuma satar bayanai haka to kiran da gare na harko dai shine in ina ce ma duka 'yan nijar maza da mata yara da maiya abin da ya dace a yi shine duk abubuwan da wannan abin abin da an na alheri mu yi da shi duk abin da an na shiri mu gudance shi mm. duk abin da yake iya kahitina a Nijar mu kiyaye shi duk abin da yake iya kawo wani hasuma da wani rashin jituwa ko mu maida shi eh, gehe to kaji yadda wani masani ya ce wato ita internet ba ita ke ba ita ce illa ba wato masu amfani da ita yadda za su amfani da ita eh, shine illa shine nike cewa shine nice yan Nijar maza da mata wane ne ke tarbiyar da ai datti za su suke tarbiyyar da ɗiyansu ko mm-hmm. Mm-hmm. miji shi yake tarbiyyar da mata shi ko da dai akwai ka ɗin da ita ma mata tana iya tarbiyyar da miji mm-hmm. don da nisa duka waɗannan jama'a kenan guda ne ban sa ciki ba shi ne na gwamnati kamar shi kuma gwamnati da shi ne nike so in ƙare saboda kiran da gare ni ko kuma abin da nike nuhi shi ma ya bi sau da ƙawa kamar yadda na gai tun can baya ya ba da kayan aiki a ba mutane horo don saboda abi sau da kawa don an ce mutane su bari ba bari ba zasu mm. in ka yi so guda ka ga baka ji ba daɗi ka yi so biyu baka ji na uku ba sai ma abu kai kanka ne ke ca abu kaza hau bai da kyau don in kai kaza hau kaza na samun ka mm-hmm. kenan sai ana bi taka tsantsan ana bi sau da kawa ana kiyaye gwamnati ya yi wannan ƙoƙarin an san abin yana da wuya amma ya kamata a matsayin shi na uban kowa da kowa yi wannan kokarin hmm. saboda a samu a dakile duk wata babbar matsala take hitowa ta wannan fanni eh, in hmm, kuma muka hmm. bari to za mu zama karan eh, zube kuma za mu koma cada inda mun sani za a kai inda kowa bai saurara ku da rashin to rashin adalci da dai sauransu kaga da nasaru bai jin kuma nasaru ce baban shi ƙarya yake kaga a cikin mu inda ana bari waɗannan abubuwan na kana ba ki ka tashi wa sa ya dan kai cewa na ƙarya kake baba ƙarya haka to Allah kyauta eh, malam garba doctor shin an san da ƙasar Sin wato ƙasa ce da take bibiyar duka harkokin sadarwa domin kiyaye al'ummata shin kana ganin hanya ce mai kyau yadda da ta kamata ita ma domin daidaita waɗannan harkokin intanet eh, a gurguje eh, akwai akwai na kusa gari mu da sun ka ci gaba su wannan bincike in mm. ka dauki Cote d'Ivoire mm. a halin yanzu sun kawo wata platform mm-hmm. wadda ke kiyayewa da wannan aiki na aika-aika da ake yi mm. wannan platform kamar suna sunanta kamar wata sibar polista mm. shi komisar ya san zancen da nake mm-hmm. bayan haka nan burkina faso suna da wata auto autorite na informatic da protection da doni mm. da son kawa yana ganin Nijar ana cikin projan yana ganin ana cikin niyyar da an fara zancen yanzu mm. kenan akwai matakin da na gari wanda ya zan gwamnati hukuma ta ɗauka na ɗai na biyu eh, mataki na biyu bancin azumi zancen doka bancin wannan binciken da kamata a yi eh, a kasashen ka ɗauka kamar kasashen afirka du sud mhm. akwai tanzania akwai kenya mi sun kai sai sun ka ɗauki harka sadarwa da harka harka sadarwa kamar sai mhm. sun ka gama da harka telecommunication sai sun ka jona wuri biyu aka fusion kenan sai a ɗauki aikin da rtp gayi mhm. ana gama wuri guda da csc communication a même da telecommunication ne mm. kenan ya kamata a hada wuri guda da na'urar a yi binciken mutane aikin suke yi bai kamata a wace su wuri ba tunda ka san shida ma internet garba na gode bare eh, midu idan ina son kare na da waɗannan mutane masu aikata munanan laifuffuka ya ne ta kamata in yi ya kamata dai mutane su gaskiya su yi hankali tunda mutum kuna gani ko ba yi tombola ba ke muku kunci uh, wata sakamako haka mm. a ba ku ma yi tombola ba Na'am. A ce kun ci wani kudi sai ku kawo kudi haka ku je ku amshi wani abu haka. Kun gani ko? Mhm. Ko kuma a ce muku jin ya cire ku. Jin kin ne zai cire ku ya tambaye shaf shaf ko ku yi mai yan kudi ko orange money haka. Ku aika mai kudi shi jin. In jin yana so bai zo direct ma yayi. Ya maka magana. Bai kai mu ya dauki waya ko? Mhm. Jin da portable da layi. Kenan wace kariya ce mutane ta kamata su kare domin kiyaye kansu? Domin kiyaye kansu mutane da su san abin da suke hodi. Ko comme ordinateur mhm. sa facebook du abun su suke publication sans abun su suke hodi Bu abun da ko hodi minute kinan ko second kinan duk duniya yake san abun da mutum ya hodi kuma akwai computer baya bayan computer in kun yi publication na ya tafi ba ku jawo shi tun da deja mutane sun gane shi kuma invitation da kuke gani sa facebook to ba kowa ya kamata a amince ba amince da shi tun ba a san wane ne yake bayan wannan computer ba haka ne to kun gani ko duk abun da ake hodi kuma mutane mutane kuna gani busa facebook ko wani abu haka ana yi ta zagayar juna mutum ya kamata ya yi comporte kanshi kamar yake waje mm. tunda can ma akwai durwa mutane sun yi samani babu dokoki can tunda espace virtual ne ana yi abun da yake so kowa bai ganin ka kana cikin dakin ka ko wani abu haka a ka can ma a waje kake mm. tunda in kana magana da mutane kana da abokai su san kai wane ne mana abubuwa da kake faɗi an san kai wane ne komisar midu mun gode kan wannan gudunmawa da ka kawo mana kai tsaye da mu a cikin wannan mahara ta studio Kalangu. Komisar mun gode. To na gode merci beaucoup. Masu sauraron studio Kalangu duka duka da haka muka zo ƙarshen maharamu ta wadda muka mai da hankali kan mayan laifuffuka ta hanyar intanet wanda suka shafi kutse satar bayanai da damfara da mutane da ke boya bayan kwamfutoci domin su cuci mutane da fatan wannan muhara da muka yi ta taimaka muku wajen kare kanku da kuma taimaka ga magabata su ɗauki matakan matakai na ganin sun kare al'umma su da kuma kiyaye ta da bacewar tarbiyya da kuma al'adunmu na wannan ta' mu ta Nijar ganin yadda muke ganin ci gaban yanar gizo a wannan duniya da aka maida ta a tafin hannu. Kun ji dai malaman da muka gaito akwai Dr. Garba Muta Illo mai bada shawara kan harkokin tsaro da makamantarsu sannan Malam Ilyasu Bubakar wato na kungiyar Rutabo wanda shi ma ya kawo mana kyan bayani da ƙarin haske kan wannan batu na harkar mayan laifuffuka ta yanar gizo a madadin duka malaman da suka dafa min nima ma'ada nake ce da ku sai kuma ne wa mako idan Allah kai mu a huta lafiya.